shuɗewan watan ramadan muna roƙon allah ya karɓi ibadunmu a cikin watan ramadan wanda yau muna bakwai ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin makka zuwa cikin birnin madina wanda hakan a yau ya yi daidai da takwas ga watan mayu watan biyar kenan shekara ta 2022 miladiya mun dawo don mu dasa da muka kwana cikin karatun littafin mu mai suna ahkamul jana'izi wa bid'uha na babban malami a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya kai rahama da ni'ima da haske zuwa ga makwancinsa muna cikin magana akan abubuwan da suke haramta akan makusantan mamaci darasin da zamu yau shafi na 29 a cikin inda malam yake cewa wakil babu ahadithu ukhra نذكرها في الفترة الآتية إن شاء darasi na goma sha نقوم a yau. abubuwan da suka haramta akan makusantar mamaci lokacin da ɗan'uwansu ya mutu mala albani ya ce ba waje darbul hudud wa shaqqul juyu shine idan mutum ya mutu haramun ne yan uwansa danginsa ƴaƴansa matansa da duk wani wanda yake da dangantaka da shi ta kusa ko ta nesa haramun ne ta hannun sa ya rika maru kumacinsa wayyo Allah na mutu na lalace mun yi asara mun rasa dan uwa wannan ba shi haram haka kuma a rika ya ga wuya riga chat da aljihu da hannun riga chat a wannan duka aikata wannan har al'amura ne na jahiliya wa da'wa bi da'wal jahiliya da kuma kiraye kiraye irin na jahiliya mutum ya rika cewa wayo ya shiga uku ya lalace masifa inna ya rika kiran sunan wani wanda yake ba Allah mutum ya rika kiran bala'i ya rika kiran ya shiga uku ya lalace aikata wannan bid'a kuma haramu mala albani yace rawahu al-bukhari wa muslim wa ibn al-jarud wal baihaqi wa ghayruhum min hadith ibn mas'ud wannan hadisin yake cewa laisa minna mallaqama al-hudud annabi yace baya tare da mu duk wanda ya maru kumatinsa wai saboda an masa mutuwa wa shaqqal yub ya ga wuya riga da su aljihu da sauransu wada'a bi da'wal jahiliya ya rika kiraye kiraye irin na jahiliya wai wa Allah ya ya mutu ya lalace ya shiga uku yace wannan hadisin imamul al-Bukhari da Muslim da Ibn jarud da haƙi. da ma waɗansu su sun ruwaito daga hadisin abdullahi dan mas'ud daga mahallin shahid a cikin wannan hadisin shine laysa minna man lazama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya dukkan abinda annabi ya faɗa cikin wannan hadisin haramun ne a yi lokacin da mutum ya rasu ita gaba mana albani ya ce dal halku sha'ab haka kuma idan mutum ya rasu haramun ne mutum ya je ya kwalkwabo za a ga mata irin arna in aka musu mutuwa sai ka ga mace ta je ta yi kwalkwabo ta share gashin kanta gaba daya to wannan aikata haka haramu ko da ko namiji ne ya je ya kwalkwabo kwalkwabo mu makaruhi ne a musulunci namiji ya yi inda ba akwai lalura ba ne ko bukata to mutum ya je ya kwalkwabo wai dan an masa mutuwa wannan aikata wannan haramun ne li hadisi abi burda saboda hadisin abu burda ibn abi musa dan abi musa kala yake cewa waja abu musa waja'an abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinya yayi fama da ciwo matukan fama har ya kai ga fagushi alaihi saboda tsananin rashin lafiya ya suma shine fagushi alaihi wa ra'suhu fi hijrin ra'atin min ahlihi ya suma kansa na kan cinyan ɗaya daga cikin wata mata cikin iyalansa fasahatin ra'atin min ali sai ɗaya daga cikin matansa da ta ƙwalla ƙara sai ihu haɗin annabi ne ba sai ihu shi kuma abu musa ashe lokacin da ya suma maɗin nan yana ɗan jin hayaniya da motsin abin da ake yi illa da iyaka tsananin ciwo ya sanya hankalinsa ya gushe ya tafi falam yastati an yurda alaiha shay'an abu musa ashari bai iya maida ma wato bai iya maida ma wannan mata da komai ba falam ma afaka yayin da ya farfado ya dawo qala sai ya ce ana bari bani babu mimman bari aminku rasulullah daga dukkan wanda manzon Allah ya yi kaurace masa ya ce ya yi baran baran da shi ba ni babu duk wanda manzon Allah ya ce ba shi ba shi ni ma ba ni ba shi sai bayani menene annabi su waye annabi ya ce ba shi ba su sai ya ce fa inna rasulullah domin lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama bari amina saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barranta daga mata wadda aka yi mata mutuwa ta rika kururuwa tana ihu tana ihu hu hu tana wasu kururuwa ta yi muryan kare ta yi muryan alade ta yi muryan jaki ta yi muryan akuya ta yi muryan mai hankali ta yi muryan mahaukaci kasan akwai mata waɗanda in suka tashi kururuwa idan suka fara ihoce ihoce sai karasa ihu mai suke yi mata wata za ta iya ihun zakara duka a lokaci ɗaya ta na gunsu ta na akuya wai duk saboda an mata mutuwa to annabi ya ce duk mata da take irin wannan kukan saboda mutuwa annabi ya ce ba shi ba ita an gane ko wal haliqa sannan annabi ya ce ba shi babu mata da ta ta sa aka mata aski wai dan an mata mutuwa mijinta ne kaninta ne wanta ne dan wanta ne wane ne nata ne kawai sai ta sa aka mata aski wai saboda ta nuna tana cikin bakin ciki da damuwa ta shiga cikin jaraba washaqa haka matan da aka yi mata mutuwa ta tsaya akan titi ta rika yaga hijabinta ko riganta ko gyalanta ko zaninta ko dan kwalinta ko tufafinta tana wurgarwa na taɓa ganin wata yarinya ita wannan ba ma mutuwa bane kawai gobara ne duk da jarabawa Allah ya kare mu jarabawa ba a cewa kawai amma dai ka gare ba mahaifin nasu bane ya rasu da ta zauna yarinyar nan akan titi kawai wai dan gobara a gidansu ta rika kururuwa tana fuge-fuge da kasan akuyar da za a yanka ko sani da za a yanka ta ta fuge-fuge ta ta kururuwa ta ta kiran abubuwa yi daga irin wannan bai da kyau Allah ta'ala ya gaya mana allazi na idan sabatun musibatu ko qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su musulmai mu'minai in musiba ta zo jarraba ta zo mutuwa ne rashin lafiya ne ɗa ne zai rasu uba ne ƙani ne miji ne to abin da ya kamata a yi shi ne a natsu sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun karanta a baya saboda haka wannan hadisi al-Imam al-Albani yace akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Bayhaqi saboda haka kun ga wannan yana karantar da mu muhimmancin uba idan ya ga za a saba ma Allah ko da a cikin halin rashin lafiya ne ya yi ƙoƙari inda har zai iya magana ya yi masu faɗa ya ce in ku kai kaza ban yafe ba kun ga dai wannan har ya suma da ya farfaɗo ya kalli iyalansa da ya ji wata ta ƙwalla ihu sai ya ce to ba ni ba ita ba ni babu wacce duk matar da manzon Allah ya yi barambar da ita to ni ma ba ni ba ita saboda annabi ya yi bara'a daga dukkan matar da take daga sautinta da kuka wai don an mata mutuwa Wata ta aske gashinta ko kuma ta rika yayya ga wuyan riganta to wannan macen ba ta ba annabi ta ko akwai ban tsoro a ce mutum ba shi ba annabi ba lalle ba ne ya shiga aljanna a ce ba ka ba annabi to me kiran kamar yanzu uba ya ce ba ni ba ka ya kari ɗansa ya ce ba shi ba ɗan ya fita ya ba mai gida to kaga ba lalle ba ne ya dawo gidan uba ya karɓai Allah ya kyauta. ba mana albani ya ce nashru sha'a akwai mutanen da su kuma suke tsatsefa gashin su su kuma su wa'annan ba aski zaki ba mata ne idan aka yi mata rasuwa sai ta sa a tsatsefe mata gashin ta sai ta bar gashin kawai wa ya ga tsaro haka annahu rusu shayatin yadda ka san kan shaytanu yadda ka san bishiyan kuka haka a yayya mutsa bakin gani wai ita tana so ta nuna wa duniya cewa an mata mutuwa to ita ma wannan ko kuma shi ma wannan haramun ko ko namiji ya tara gashin kai wai dan an mai mutuwa ya ƙin aski ko ya tara gemusa bayan da can ke tara gemu tare da cewa aje gemu sunna annabi to shi bai aje ba sai dan dalilin wai an masa mutuwa to duk wanda ya aikata wannan ya aikata haramu li hadithin ra'atin min al-mubayi'at wannan ko saboda hadisin wata mata cikin matan da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi masa mubaya akan cewa ba za su sheka da Allah ba ba za su sata ba ba za su zina ba ba za su zo da kage ba ba za su saba wa manzon Allah cikin abin da Allah ya umarce shi da shi ba cikin ma'arufi ba har zuwa ƙarshen abubuwan da Allah ya faɗa a can ƙarshen suratul mumtahana to ciki qalat matan ce, tana ba da labarin wannan mubaya تشي كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا كان يا كسج فيما كتن أبندا أخذ علينا رسول الله الكور عند النبي يكربا تبوجمه su mata a zamanin annabi in sun zo za su yi imani da shi ba hannu suke ba shi ba a alkawari suke ba za su kaza ba za su kaza to cikin alkawuran da suka yi ba hannu suka yi da annabi ba wanda shi ya tabbatar da bai'ansu da kuma imaninsu da manzan Allah shi ne fil a cikin dukkan abin da yake shari'a ta san da shi a kaza alaina wanda annabi ya dauki alƙawari a kansu na ɗaya Allah na asiyahu fi kar mu saba mishi a cikin kowane irin duk abin da annabi ya zo da shi mata haramun ne mace har yau kar a samu wata mata ta aikata abinda mata suka karɓi musulunci a kansa wa Allah na khamisha wajhan haramun ne mace ta rika ya kushin fuskanta ta kumba tana karta tana yaga tana ya kushin fuskanta wai dan an mata mutuwa kamar wata karya wala na da uwailam haka nan haramun ne mace dan an mata mutuwa ta rika ihu da kuruwa tana kiran boni ta shiga uku ta lalace wala na shukka jaiban haramun ne mace dan an mata mutuwa ta yaga wuyar riganta wai dan tana nuna bakin ciki mahallu shahid wa alla nan shura sha'ar, sannan haramun ne mu tsatsefe gashin mu sake shi zube wai dan an mana mutuwa wannan shi ma haramun kaga shi ma wannan mahallu shahid yana nuna mana bai halatta ba mace dan an yi mata mutuwa ta je ta tsefa gashin kanta musamman wai saboda mutuwa ba dan bukatuwar ta zuwa ga ta tsefe kan ba wannan hadisin akhrajahu abu dawud wa min tariqihi al-baihaqi bi sanadin sahih hakan nan ta wannan hanyar imamu bai haƙi ma ya ruwaito hadisin da isnadi ingantacce wa albani ya ce ifa'u ba'd rijali lihahum ayyaman qalila yana daga cikin abin da aka haramta mu aikata shine wasu daga cikin mazaje suna cika gemunsu ma'ana suna barin gemunsu ayyaman qalila wasu 'yan lokuta ɗan kaɗan huznan alamar yake wai dan bakin ciki akan mamacinsu shi ma wannan haramun ba wai ana nufin barin gemun haramun ba ne. a shi wannan ya bar gemun ne Ya yi yawa ya ke askewa saboda wani mutuwa wai dai nuna baki ciki ba don Allah ya bar gemun ba amma da don Allah ya bar shi to zai bar shi ko da yaushe tutur a ko yaushe ba wai sai da mutuwa ba ko ba mutuwa fa idza madat idan aka samu wasu 'yan kwanuka sun shuɗe adu ila halkiya sai su koma aske gemu kaga ya zama bid'a fa hada al-i'fa'u fi ma'na nasl ash-sha'r kama huwa zahir wannan barin gemu da suke yi da nufin wai an musu mutuwa bari su bayyana da bakin cikin su wannan barin gemun ya zama barin gemu ne wanda ake ce mishi nashru sha'r ya shiga ma'anan sakin gashi wanda mata suke yi dan an musu mutuwa ta sa a tsakife mata kanta su ma maza an suka bar gemun su su ma sun aikata haram ku ila zalika annahu bid'a dadin dada ma aikata haka ya zama bid'a wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a kata ce wa kullu dalalatin fin sannan kowace bata tana kai mutum zuwa ga wuta رواه النسائي والبيهقي Asma'i الأسماء والصفات sanadin صحيح an جابر zai. da gaba mala albani ya ce al'ilanu an mauti ala ru'usul manabir yana daga cikin haramu idan mutum ya mutu a haukan mumbari a yi kuwa a yi mutuwansa wa nahwiha da gidan rediyo da tv da kafafen watsa labarai duk abu a yada a ta sanar da mutuwan mutum wannan haramun an gane ko li'annahu na'i saboda wannan yana daga cikin tallata mutuwan mutum da kuma bayyanar da kukan mutuwa da kuma rashin dangana wa sabata an huzaifa ibn al-yaman annahu ya inganta daga huzaifa ɗan yaman lalle shi kana idza mata lahu al-mayyit in akai masa mutuwa wani ya mutu a gidansa da ko mata ko kani ko wa ko dan uwa kala sai ce la tu'zinu bihi ada ku ga mu kowa kuna gane inni akhafu an yakuna na'ya saboda ina tsoron sai ya zama nayi shela mutuwa na tallata mutuwarsa ya ce inni sami'tu rasulallah saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'i yana hani game da tallata mutuwa shela mutuwa mutum ya mutu a shiga gidajen radio da tv da ko ko'ina ɗauki lasfika a rika yawo akan hanya a shiga kasuwanni a lungu-lungu ana sanarwa wane ya mutu wane ya mutu wannan haramun مال الباني أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح في ألبانية والنعي لغة شي نعي نعي ألوغانشي أوجه مال ملارسي هو الإخبار بموت الميت شيني باية الأبار موتوا ممج شيني حال فهو على هذا كنا باية الأبار ممج يا موتوا wannan ya shimalu kulla ikibarin ya kunshi kowane irin labari walakin sai dai ja'at ahadithu sahihatu akwai hadisai ingantattu da suka zo adullu waɗanda suke nuni ala jawazi nau'in min al-ikhbar ya halatta wani nau'i na bayar da labari don mutum ya mutu kenan ba kowane nau'i aka haramta ba yanzu malam zai fayyace mana kenan wani irin labarin mutuwa ne ya zama haramu, da kuma wani irin labarin mutuwa ne wanda yake ba haramu ba yace wa qayyada al ulama biha na nahy wannan sakakken hanin da aka ce manzon Allah yayi hani game da bada labarin mutuwa to waɗannan hadisan ingantattu sun ƙayyade, sun kefe, sun ware irin labarin da ya halatta wa malamai suka ce innal murada bin na'i hanin da aka yi game da labarin mutuwan da aka hana bayarwa shine al-ilanul ladhi yushbihu ma kana alayhi alul jahiliya Shi ne bayar da labarin mutuwan da ya yi kama da irin ɗabi'un kiristoci da arna da yahudawa da yan shi'a a wayan da suke ba musulmai ba ya siyahi ala abwabil buyut ta hanyar a rika bi kofar gidajen mutane ana kururuwa ana ihu wane ya mutu wane ya mutu jama'a wane ya mutu jama'a wane ya mutu jama'a wane ya mutu wataƙila ma a ɗauki lasfika wal aswa a a cikin kasuwa a rika ba da labari to in ya zama irin wannan labarin to shi ne an shi wanda ya zama haram kama sai a cikin mai da ya wani dalika kulsu don haka malam sai ya ware bayani akan wannan sai ya ce an ja'i to wani irin labarin mutuwa ne wanda in mutum ya mutu in muka ba da labarin mutuwansa ya halatta malam ya ce waya juzu ilanul wafati idan lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'yal jahiliyya ya halatta a bayar da labarin mutuwa idan ya zama bai haɗu da abin da ya kama da irin tallata mutuwa na jahiliya ba wa ya yajibu zalika akwai lokacin da ma bayar da labarin mutuwar mamaci zai iya zama wajibi idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi min al-ghusl wa tafi wasu salati alayhi in ya zama mutumin ya rasu a inda babu mutanen da za su masa wanka su masa lufafa sannan kuma su mai sallah to nan wajibi ne a sanar da makwabta da mutanen gari layi layi a shiga unguwa ana sanarwa cewa wane fa ya don dan Allah jama'a ku zo ku taimaka a mai sallah wa nahwu zalika da makamancin wannan to irin wannan ya halatta amma in ya zama da manufa ne na koyi da arna da ɗabi'u na jahiliya to wannan bai halatta ba misali in ka yi karatu a jami'o'in Najeriya za a ga idan wani kirista ya mutu sai ka ga an buga a posta sai a liƙa bango-bango duk inda ka bi ka gani rest in peace waye waye waye to wannan ya shiga cikin na'ayin da aka hana an fahimta yawwa amma dan a sanar al'umma su sani su masa addu'a ko su da nufin su mai addu'a ko da nufin su zo su mai sallah wannan ba laifi bane ko da ku a gidan rediyo amma kar a yi ta yi yadda arna suke har ya zama an yi kama da su ana kururuwa ana faɗin wasu abubuwa nashi ana yabon shi ana nuna kai ɗan ma aljanna ne kamar yadda albani zai bayani nan gaba wannan bayanarta ba ya ce a hadis akwai hadisai al'awal na ɗaya ana bi huraira ta hadisi daga abu huraira wanda ke nuna halaccin bayar da labarin mutuwa lallai yake cewa anna rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'an ya fil yawmin alladhi mata fihi ya ba da labarin rasuwan najashi a ranar da ya rasu najashi shine sarkin habasha wanda bai yi hijira ba amma kuma ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi hijira ba ya rasu a can habasha da ya rasu labari ya zo sai annabi ya bai wa sahabbai labari cewa Allah ya karɓi rayuwar najashi don haka ma kharaja ila musalla annabi sai ya fita wajen sallah wa saffa bihim wa kabbara arba'a sai ya jera sahu tare da sahabbai ya shiga gaba yayi salatul yi yayi shi sallah yana can habasha shi kuma annabi yana madina wannan hadisin shine hujja malaman da suke gani ya halatta mutum in ya rasu mu anan mu haɗu mu masa sallah ajali man a gaban mu mu jeru sahu mai kabbara hudu mu kalli gabas mu mai addu'a Allah ya ji wannan ya halatta saboda annabi yi wannan أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتي ذكره بجميع زيارات من مختلف طرقه في المسألة الستين الحديث السابع يشيزيزو أن انقبع سأتاك كاوانا حديث تارد ومي ميتا حنيوين صدقما كارك على حديث تهنيوين دبن دبن المسألة الستين أحاديث نبقى تو وانا كنا الثاني حديث نبي وانا كنونا حالتشي na abai wa labari a ba da labarin wani akwai hadisin anas ya ce an anasin ƙala ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce akadar rayata zaidun fa usiba a yakin mu'ta kenan yakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya komandojinsa guda uku annabi ya ce in an kashe wani wani a shukuta in an kashe wani wani a shukuta gaba ɗaya sai da aka kashe shi a ƙarshe Khalid bin Walid shi ya caɓe tutar kafin ta faɗi ƙasa kuma ya jagoranci yakin ya je aka ci nasara daga nan annabi ya sa mai saifullah dalilin sa mai saifullah kenan to shine yake ba mu labari ana sai yake cewa akhadha rayata zaidu farko zaidu shi ya fara daukan tuta zaidu ya dauki tuta zaidu bin harisa fa usiba aka kashe shi na sarki thumma akhadha ja'far sannan ja'far wato bin abi talib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a dan uwan shi ko Ja'far bin Abi Talib Abu Talib ai shine shine amin shi ko yawa dan uwan shi kenan yawa sai Ja'far ya dauki tuta shi ma fa usiba aka kashe shi Allah sarki thumma akhadha Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha shi ma ya dauki tuta fa usiba shi ma aka kashe shi annabi sanda yake bada labarin وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان إذا suna سنة da hawaye. saboda an ji masa rauni an kashe mishi jigajigan sahabban ciki har da dan uwansa ne kaga dole ya kwarara da hawaye sai annabi ya ce thumma akhadha Khalid ibn al-Walid sai Khalid dan Walid ya dauki tuta min gairi imra'atin min gairi imrakin ba tare da an naɗa shi ba Ba tare da an ce khalid in an kashe su duka ba ka ɗauki tuta kawai ya ga ya dace da ɗauki tuta ikon Allah ko kuke halu sai Allah ya bashi ikon cin nasara ya zama ta dalilin shi an ci nasara a yaki akhrajahu al-bukhari haka bukhari ya fitar da wannan hadisin wa tarjama lahu kuma yayi babi wallazi qablahu bi qawlihi ya fitar da wannan hadisin da kuma hadisin baya ya kawo sakarkashin ƙarƙashin babin da ya sa mu suna babu rajuli yan'a ila ahli al-mayt bi nafsihi babin da yake mana magana ya halatta mutum ya zo gidansa gidan gidan da aka yi mutuwa ya ba ɗan uwan wanda aka musu mutuwa labari cewa wane ya mutu shi da kansa ya zo ya ba da labari wannan ya halatta babu kuma baya cikin na'ayi to me hikiman kawo wannan tarjama wa qala al-hafiz hafiz ce wa fa'idatu hadhihi tarjama dalilin da yasa imam al-bukhari ya kulla wannan babu shine al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kullahu cewa labarin mutuwa wai dan an yi mutuwa ka ba da labari wane ya mutu wane ya mutu jama'a a yi masa addu'a ko a masallaci a tashi a cewa wane ya rasu a yi masa addu'a wannan bi cikin na'ayu ba kowane na'ayu bane ake kirga shi a matsayin haram wa inna ma naha amma kana ahlul jahiliyyati yasma'una na'ayin da aka hana anan shine irin wanda suke a zamanin jahiliyya yaya suke yi wa kanu yadda suke yi shi da yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit suna aika wanda zai shiga cikin gari ne yana ba da labarin mutuwar mamaci ala abuwa da duri wal aswa a rika bi gida gida ana sanarwa da kasuwanni a shiga cikin kasuwanni ana sanarwa to nan albani zai kara bayani sai ya ce kultu na ce wa idza kana hada musallama idan mun mika wuya mun yadda da wannan to fasiyahu bidalika ala ru'usil manabir yakun na'im hawa mun bari ma musamman a ƙwalla ƙarayu a sanar ba lokacin sallah ba ba lokacin wa'azi ba babu wata munasaba kawai mutum ya hau kan mumbari ya tara mutane ko ya yi kuwa ya ce a zo a saurara yana so ya ba da labarin mutum wani shi ma wannan ya shiga cikin bid'a kenan wannan ya sha bamban da wanda kila mukan yi a masallaci ko munasaba ce dangantaka ce wani ya rasu muka zo za mu mai addu'a an gama karatu wani ya rasu a mai addu'a to Allah ya ji shi wannan bai cikin ma'aikata amma shi wannan wanda aka hana wanda suke zamanin jahiliya musamman ake zuwa buɗe lasfika a masallaci a ta ƙwallo ƙara da yin na ba da labari to wannan shi aka haramta ya ce ya kunu ayyan min babi aula wannan shi ya fi dacewa a ce haramun ne idan an ce wancan wanda suke a jahiliya a riƙa bin gida-gida ana ba haramun ne to wanda ake yi fa a masallaci a riƙa ɗaga sauki ba lokacin sallah ba ba wani dalili to wannan min babi aula ya zama bid'a ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه مع الألباني يتدى هكا مكتبتة هكا سكي اللاين دي تكاكم ونن أينه واتو سكي اللاين وقد يقترن به أمور أخرى أكو أنس أبو باوان ذات جوجكين حرمتي bayan shela mutuwan ma akwai wasu abubuwa waɗanda su ma suna cikin haramu hiya fi dajiha muharramatun ukhra su ma kansu da kansu haramu mislu akhdhi al-ujrati ala hadha as-siyam kaman biyan kuɗi ka tara mutane ka biya su ku je ku tallata labarin mutuwan wani ko ga fosta ku lillika wani ya mutu ga kuɗi za a biya ku wannan shi ma ya shiga cikin haramci wa madhul mayyiti bima yu'lamu annahu laysa kadhalik haka kuma mutum ya mutu a shiga gidan rediyo a sayi fili a rika faɗin kyawawan halayen shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi wannan ya shiga cikin na'ali kawai ya mutu Allah ya rike shi Allah ya gafarta musu ka kawai kamar yadda suke yi a shiga masallaci a ɗauki lasfi ka harka ce assalatu ala fakhril amajidil mukarrami jama'a a taho a yi sallan gawa lallai abin alfaharin manya-manyan mutane masu girmamawa yau ya tabbata wato mu zo mu yi sallah ga abin alfaharin mutane ma'ana wani da ya rasu shine fakhar shine abin alfahari al'amaji jamu amjad Jami'in jam'i al waɗanda suke abin girmama wa baqiyatu salaf al-kiram ku zo mu yi sallah akan gawan ragowar magabata na kwarai masu karamci to ya ga maka cewa magabaci ne to kaga an ke shi dadin dada ma as-salihin bayin Allah na kwarai to shi ma wannan ya zama haramu kenan har yau ma da wani zai shiga gidan rediyo ya tafi ne ya ce jama'a wannan shiri ne na musamman don faɗin ayyukan alherin wani wani ya mutu bawan Allah sali mutumin kirki ya yi kaza ya kaza to shi ma ya shiga cikin haramu amma ba laifi ba ne a sanar don yan uwan shi su sani su masa addu'a ko a je a halarci jana'iza wannan ba laifi ba ne don a tafi jana'iza amma kai ya zama abin alfahari ita kanta jana'iza kar ta zama abin alfahari a rika kirga a tafi ta sa ko waɗanda su aikin su rika kirga a garin nan wa ya fi tara jama'a lokacin mutuwarsa to sai me waye dan aljanna zaka ce ba waye fi tara jama'a ai ba jama'a bane ke nuna mutum ita alama ce ta husnul khatima mutum ya mutu kaga mutanen kirki sun mai sallah alama ce daya amma ba dukkan alamomi bane da kakka yanke kauna mutumin ma da ya mutu a daji shi ka ɗaya kalmar shahada ba mamaki bane ka gan shi a gidan aljanna a sahun farko shi kaɗai a daji ya mutu akwai bayan Allah da dama inda suka mutu namun daji suka cinye su kuma yan aljanna su kuma waye ya taru je kuka akan su saboda haka mutum ya daina auna yawan jama'a kadai a matsayin ita ce alamin da ke nuna mutum dan aljanna saboda haka kar ya zama ya haɗa labarin mutuwar mutum ya zama manufarta shine don a tara jama'a a zo da kimarori a yi live streaming a rika haskawa ana nuna wa duniya ku ga yawan tantazon jama'an da suka tattaru wajen mutuwan wani wannan duk ba nan take ba fatan mu dai wannan nan Allah ya sa ya cika da kyau da imani kawai shi Allah ya cika albani da yawa ba su farga albani ya rasu ba wanda ya rubuta wannan littafin wallahi ka albani da gaske yake shi yana kan annabi albani da gaske albani yake wato ahlus sunna suna suka tara akwai waɗanda su da gaske suke shi albani da gaske suna wallahi kafin a fargar su gabanin kasashen duniya su samu labarin albani ya mutu tuttuni an ji an binne shi duk an gama saboda ya bar wasiya in ya mutu kar a wata wata a bata lokaci amma mu ya ake a babban malami ne fa a buga wa malaman kano a buga wa malaman katsina a buga wa na abuja duk su tattaru karfe biyar rana ranar juma'a za a bai sallah sai kowa ya tafi a masallacin juma'a to ne fatan mu je zama dan aljanna wajen aiwa mutum sallah a masallacin juma'a ran juma'a fata fa ake bai nuna ya shiga aljanna wallahi so da haka mutane mu gyara zukatun mu mu gyara ayyukan mu gyara mu'amalar mu da bayan Allah ka nemi aljanna ko da kai kaɗai ka mutu ko da kura ta haɗiye ka kai fatan ka shiga aljanna kar ka damu da sai wani da wani sun tattara amma tare da haka yawan jama'a akan mamaci da kuma gawa mutum shi ma alami ne mai kyau ke sa al'umma imam Ahmad bin Hanbal yake ga wa yan bid'a in ya tashi musu kalubale sai ya ce na wa shahudin jana'i Ya ce in ana so a gane mu da ku suwaye mutanen Allah a bari a mutu a ga ahli sunna ran da ya mutu a ga yawan daddazan mutanen za su taru da kuma ran da dan bid'a zai mutu nan kuma ana gane bambanci to a bar abin a haka kawai in Allah ya kawo falilahi amma kar a yi da gangan da manufa da nufin a nuna wa duniya cewa mu fa mu fa mabiyawa ne muna da jama'a a to Allah ya ba mu yi don Allah Mal albani ya ce wa yustahabu lil mukhbiri an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit ba laifi bane ga mutumin da zai bada labarin mutuwan wani ba laifi bane in ya bada labari an so ya ce musu an yastaghfiru lil mayyit ya ce jama'a ku roƙa mu wani gafara ko kun ga wannan ba laifi assalamu alaikum ka zo gidan mutane ka ce jama'a ko anguwa to jama'a wani da ya rasu sai dai ku yi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allahu akbar to wannan musahabi li hadisi abi qatada saboda hadisin abu qatada radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yake cewa ba'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam jaishal umara wancan dai rundunar annabi ya aika runduna ta komandoji haka ake ce mata umara saboda komanda uku annabi ya sa kowanne sai da aka kashe shi yasa ake ce mata jaishul umara annabi fa qala yace alaikum zaidu bin harisa na daura muku zaidu dan harisa ya zama shi zai jagorance ku fa in usiba zaidun fa ja'far ibn abi talib in an kashe wato zaidu to dan uwana ja'far dan abi talib ya ainihin wato canje shi fa usiba fa in usiba ja'faru fa abdullahi bin rawaha al'ansari in an kashe shi shi ma abdullahi ɗan rawaha ya ɗauki tuta fawa saba ja'afaru ja'afaru ya yi diran mikiya ya yi tsalle faƙala ya ce bi abi an ta ummi ya rasulallah ya manzan Allah babana da mamana fansa gare ka hanyi mabiyin ka ne ma kuntu arhabu bana jin tsoro bana gudun an tasta'mila alayya zaidan ka sanya zaidu a kaina asalin zaidu kuma ta bawa shi kuma ja'afaru ɗa ne kuma ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ja'afar ya nuna mu su da goyon bayansa akan a fara sa zaidu kaga wannan yana nuna masa biyayyarsa a kai qala bihi, fa innaka la tadri ayya zalika khair yace ya rasulullah bihi ka zartar da shi annabi yake ce mishi In bihi ka zartar da haka fa innaka domin lalle kai la tadri baka san wanne ne ayyu zalika cikin wannan khairi ya zama alheri ba fantalaqu sai suka tafi suka kama hanya falabitu suka ɗauki lokaci masha Allah tsawon lokaci ana fafata thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ida minbar sai annabi ya kan minbari wa amara an yunada as-salatu jami'a a zamanin annabi in abu ya faru annabi yakan sa a kiran sallah a ce as-salatu jami'a duk wanda ya dace a ce salatu jami'a zai zo masallaci dan ya akwai bayani wani abu ya faru fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ba alheri ya biyo baya aw ba ka khairu jiya alheri ya an kwana da alheri aw ta ba ko kuma baya ta haihu wannan duka lafuzza guda uku shakka abdurrahman yani ibn mahdi mai ruwaya hadisi abdurrahman bin mahdi shi ya shaka. ya ce ala kuma annabi ya ce shi ba zan ba ku labari ba an je shi kum game da rundunar na taku da ta tafi yaki Hazal Gazi wannan rundunar taku mai yaki indahum lalle su in talaku sun kama hanya sun tafi falakul adu suka haɗu da makiya fa usiba zaidun shahidan aka kashe zaidu yayi mutuwan shahada fastaghfiru lahu ku roƙan mishi gafara fastaghfara lahu nas mutane suka ce Allah ya ci kanshi Allah ya gafarta masa annabi ya ci gaba ya ce sun ma'akazan newa'a sannan ja'afaru ibn abi talibin ya amshi tuta fashadda alal qaumi ya tsananta wa kafirai ma'ana ya yaƙe su hatta kutila shahidan har aka kashe shi ashadu lahu bil shahada na shaida wallahi yayi mutuwan shahada in ji manzon Allah fastaghfiru lahu roƙan mushi gafara thumma akhadha liwa'a abdullahi bin rawaha sai abdullahi ɗan rawaha ya amshi tuta fa asbata qadamaihi ya tabbatar da dugadigansa bai gudu ba bai ja da baya ba hatta kutila shahidan shi ma aka kashe shi wallahi yi mutuwar shahada fastaghfiru lahu qurban masa gafara thumma akhadha liwa Khalid ibn al sai Khalid ibn Walid ya ɗauki tuta walam ya min al-umara baya cikin komandoji shi ɗan sa kai ne yana gefe ba wanda ya sa shi ya ga duk an kashe kwamandojin kawai ya fito ya sa kanshi ya zama shi ne kwamanda. huwa amara nafsa amara nafsa annabi yace Khalid shi ya jagoranta da kansa thumma rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usba'i sai annabi ya daga yatsunsa guda biyu haka yayi haka fa qala sai yace Allahumma huwa sayfun min suyufik ya Allah ina shaida maka Khalid takobi ne cikin takubbanka fansurku ya Allah ka taimake shi fa yau yawma idin tun daga wannan ranar sun miya khalidun saifallah aka fara kiran khalid da suna takobin Allah sun makala ta annabi ya ce in firu ku fito ya ku sahabbai fa amiddu ikhwanakum ku je ku kai wa ƴan uwanku ɗauki wala ya na ahadun kada a samu mutum ɗaya ya zauna a gida fa nafaran nasu mutane suka fito suka tafi dan su kai wa su Khalid bin Walid ɗauki a wannan yaki fi harrin shadidin ga tsananin garjin rana mushatan wa rukbanan wasu a ƙasa wasu akan abun hawa akhrajahu ahmad wa isnaduhu hasan wa fil an abi hurairah a cikin wannan babu akwai irin hadisin da yazo daga abu hurairah wa ghairuhu da wannan sa fi qawli cikin faɗin manzara sallallahu alaihi wasallam na'a nas lamma na'a lin nas najashi lokacin da annabi ya baiwa mutane labarin mutuwar najashi sai ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa gafara wa sayati za a sake kawo shi fil mas'alati 60 a matsala ta 60 to alhamdulillah mun daura dan ban karatu na bayan sallah na bayan ramadan da littafin eh, ahkamul jana'iz da kuma wannan babi da karanta a ciki a wannan karatu na goma sha bakwai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka saurara sannan kuma ya ba mu ladan abin da muka karanta inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladan za mu tashi alamatu husnul khatima tunda mun hada sallah shi kenan ko subhanallahi wa bihamdihi ashhadu